This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na la'asar kuma tare nake da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masana sun yi bayani game da maganar maida mukamin shugabanci na kwamitoci a Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya inda suka kalli abin ta fuskar jama'ar da suke mulka. waɗanda suka zaɓi 'yan majalisa suna da haƙoƙi da dama domin su ma suka fi haƙi kuna da haƙi da za ku iya ma ku kira ɗan majalisa ku dawo da shi ku ce abin da ka je kana yi ba shine muka tura kaka ka wakilce mu ba muna kuma da rahoton yadda mutane ke kallon cin hanci da rashawa shin matsalar al'umma ne ko ko tsarin gwamnati kuma shin me yake musu amfani a kai to kuma za ka ga yawancinsu irin waɗannan masu cin hanci da rashawa ko da sun yi ritaya suna da arzikin ba su da kwanciyar hankali za ka ga cewa watakila siga ta dame su ko ciwon hawan jini ko ciwon hanta ko kuma allah ya ba su bijirarin 'ya'ya a jamhuriyar niger kuma ana taro ne a birnin yamai na kasashen da ke amfani da kuɗin saifa kasashe guda goma yan kasan afirka particular west africa african, african zone komi duka ce cikin wani country the same problem ce other countries To haka kuma za a bini a cikin shirin Musulunci tushen rayuwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran. An dakatar da shirin kwashe dubban 'yan ƙasa Burtaniya da suka makale a wurin shakatawa da ke garin Sinai na ƙasar Misira yau Juma'a. bayan da hukumomin misira suka hana jiragen birtaniya shiga yankin da ake fama da tashe-tashen hankali kamfanin jirgin sama na kasar birtaniya easyjet ya ce wannan umarnin ya sa jiragen kamfanin biyu kawai daga cikin goma suka isa tashar jirgin saman ta shar el sheikh za su kuma iya tashi yau juma'a jaman kasar misira ba su faɗi dalilan hana jiragen izinin sauka ba ranar laraba dai birtaniya ta hana jiragen ta tashi ko kuma sauka a sinai bayan da rahotanni suka nuna cewa mai yiwuwa ne bom ne ya yi sanadiyar hadarin jirgin saman kasar rasha makon jiya wanda ya sanadin mutuwar dukkan fasinjojin jirgin 224 da kuma ma'aikatan jirgin haka kuma jami'an fadar white house sun ce shugaban amurka barack obama ya hakikance cewa ba zai sami wani ci gaban a zo a gani ba tsakanin shugabannin isra'ila da na yankin falasinawa a tattaunawar zar da zaman lafiya kafin sauka daga mulki a farkon shekara ta 2017 an bayyana haka ne a yayin da shugaba obama yake shirin karbar bakuncin firaministan isra'ila benjamin netanyahu a fadar white house a ranar litinin ana ganin zamansa a matsayin wani yunkurin daidaita hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasashen da suka yi wadda ta yi tsami da kuma ƙara inganta danƙon dangantaka tsakanin rundunar sojin amurka da gwamnatin isra'ila da ke mummuna adawa da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma obama zai kuma yi amfani da zamansa a wajen karin bayani daga netanyahu kan tsare-tsarensa da suka shafi falasinawa bisa cewar rob mali wani jami'i kan harkokin tsaro a gabas ta tsakiya gwamnatin shugaba obama ta yi matuƙar ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar wanzar da zaman lafiya a isra'ila da falasinawa da nufin kafa kasar falasɗinu kafaɗa da kafaɗa da isra'ila sai dai tattaunawa tsakanin hukumomin isra'ila da na yankin falasɗinawa ta ruguje tun shekara ta 2014 tun daga wannan lokaci aka samu tashe-tashen hankula tsakanin falasɗinawa da isra'ilawa wani ɗan kasuwa mai gona ayaba da kuma tsohon hukumar gine-gine na gwamnatin ƙasar haiti za su kara da juna a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a gudanar watan gobe Hukumar zaben ƙasar Haiti ta sanar jiya cewa dan kasuwa manoman ayaba Jovenel Moise dan shekaru 37 na jam'iyya mai mulki ta kasar Haiti da aka sake wa suna domin karrama shugaban kasa mai barin gado. Ya samu kashi 32.8 cikin ɗari na kuri'un da aka kada a watan Oktoba. Yayin Jaddu Celestin dan shekaru 53 da haihuwa na jam'iyyar ALPE ya samu kashi 25.2 na kuri'un. sama da 'yan takara wato miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne suka sami shugaban wato 'yan takara hamsin ne suka sami suka nemi shugabancin ƙasar masu sa ido kan yadda aka gudanar da zaben kuma suka ce an gudanar da zaben lami lafiya ba tare da fuskantar irin tashe-tashen hankalin da aka yi lokacin zaben 'yan majalisa a watan agusta ba jami'ai sun ce mutane miliyan 1.500 ne kadai suka kada kuri'a daga cikin sama da miliyan 5 da suka yi rajistar zaɓe. an gudanar da zaben shugaban kasar a watan oktoba ne bayan shekaru biyar da hawan shugaba michael mateli karagar mulki a kasar da take kokarin farfadowa daga mummunar girgizar kasar da aka yi a shekara ta 2010 da ta rusa galibin gine-ginen prince babban birnin kasar da ya yi sanadiyar rasa mahallan sama da mutane miliyan daya an yi fama da annobar kwalara bayan girgizar kasar abin da ya ƙara jefa kasar da tafi kowace talauci a kasashen yammacin cikin mawuyacin hali labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc al'ummar kasar saliyo suna zaman sauraron sanarwar hukumar lafiya ta kasar da duniya zuwa gobe asabar inda ake kyauta zaton hukumar za ta ayyana kasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar ebola bayan an shafe kwanaki 42 ba tare da samun wani sabon rahoton kamuwa da cutar ba jami'an hulɗa da jama'a na ƙasar jami'in hulɗa da jama'a na ƙasar abdallah batraita ya ce ana shirin gudanar da gagarumin biki a duk faɗin ƙasar domin tabbatar da an sanar da wannan rana labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington masana sun yi bayani game da maganar maida da hukuma ah, mukamai da kwamitoci aka bada na majalisar wakilai ta tarayyar najeriya inda suke ta maida shin da yawun jama'ar su ne ko babu wannan shine duban da kwararru su kai kwararru da ma 'yan kungiya masu zaman kansu na ganin matakin da 'yan majalisar suka ɗauka tamkar wani fami ne akan nazarce-nazarce da ake ta yi na yawan kwanaki da 'yan majalisar suka riga suka kwashe ba tare da yin wata doka da ta shafi rayuwar waɗanda suka zaɓe su ba. Mai nasarar Ibrahim Faskari masani ne a harkar diplomasiya tattalin arziki da zamantakewan ɗan adam. Abu ne na mamaki idan ka je majalisa ka je majalisa ne a matsayin ka je domin ka zama ɗan majalisa na jamhuriyar tarayyar Najeriya gaba ɗaya. Abu ne na ka yi godiya ko kuma ka yi na'am na cewa har an kalle ka an baka wani mukami wanda yake za ka rike domin ka yi mamma ƙasa aiki a wannan gurbin da aka baka to idan ka nuna cewa a al'ada da aka saba da ita a baya ta cewa akwai wani kwamiti wanda yake da zaki da wani kwamiti wanda yake da ɗaci ma'ana ya danganta ga tunanin da ake na ina ne abin samun duniya yake to wannan ya nuna ka zama kanka kake neman kai samun mawa ba wai ƙasa kake nema ta alfana da ƙwarewarka da fahimtarka da saninka da kuma abubuwan da aka gani na cancanta da ka zo ka zama ɗan majalisa na jamhuriyar najeriya ba a cikin waɗannan bayanai ina haƙƙin waɗanda suka zaɓi ɗan majalisa ya zo ya wakilce su waɗanda suka zaɓi 'yan majalisa suna da haƙoƙi da dama domin su ma suka fi haƙi kuna da haƙi da za ku iya ma ku kira ɗan majalisa ku dawo da shi ku ce abin da ka je kana yi ba shine muka tura ka ka wakilce mu ba shi kuwa shugaban ƙungiyar progressive mind for development initiative comrade abubakar abdulsalam yana kallon wannan sabon yunkuri da ya kunno kai tamkar wani abu ne na son kai a bangaren 'yan majalisar a dama ai mun dade muna nanata wa jama'a ko muna nuna ma 'yan najeriya da su ilimi su san irin 'yan siyasa da suke zuwa abuja domin saboda su kare martabansu da mutuncinsu da kuma abun da suka zabe su kuma ba irin ba wani abun da muke haka don gurin irin wa'annan abubuwa ne yanzu wannan abun da shi dan majalisa ya aikata na wakilai ba wani abu bane illa abu daya zuwa biyu zuwa uku na farko zan iya cewa yayi ne domin saboda ya ci zarafin shi shugaban wannan majalisa na biyu kuma ya aikata ne domin saboda ya nuna cewar shi baya tare da wannan shugaban majalisa dan shugaban majalisa na uku kuma ya fara nuna halamun cewa shi suna ne yana APC amma tafiyar shi ya sha bamban da mutanen da suke cikin jam'iyyar APC to me yasa kake ganin haka abun da sa nake gani haka ko ba wani abu ne illa son zuciya wanda dama an dade ana kuka kan irin wa'annan shugabannin a kasar nan domin saboda an dade muna gani shi yasa muke ilimantar da talakawa kan cewa a koshi za su zabe so san mutumin da za su zaba ba wanda zai zo ya ba su kuɗi zai su ba shi kuri'a domin kuɗi ba domin ka mutum bisa kuɗi da ya baka to ka san cewa zai je ni Abuja shi kuma don ya kare martabarsa da ra'ayinsa ba ra'ayinka ba masu nazari akan al'amuran yau da kullun din na ganin wannan muhawara da batun kwamitocin ya haifar abu ne da zai dade ana kace nace a kansa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Matsalar cin hanci da rashawa tana cikin abin da ke ciwo 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya. Shin a ina matsalar take a ganin su wanda suka yi wa wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya bayani kamar haka. marar arziki ko a man gyada aka sanya shi sai ya fito a bushe na daga misalan hausa kan mutanen da ake ganin sun shiga dumu-dumu cikin harkar mu'amala da kuɗi amma har suka kai ritaya ba tare da sun tara dukiya ba Maganar dukiyar nan ta hanyar halal ne ko haram? Shin tun shekaru nawa muke jin sai an bada na goro kafin a samu biyan bukatar lamuran rayuwar yau da kullum? Kama daga samun aikin gwamnati ko kamfani, shiga manyan makarantu ko wace shingen binciken jami'an tsaro. Wannan na nuna cin hanci da rashawa ya zama bangaren rayuwar al'umma da kawar da shi sai a sannu. matashi dan rajin kare demokuraɗiyya anas dan yaba daga sokoto ya ce rashin hakuri da talauci kan sa al'umma ingiza jami'an siyasa neman tara abun duniya don fanshi abun da suka kashe a lokacin kamfen yau duk wanda zai tsaya takara zai hidda kuɗi ne al'umma su zaɓe shi ya zo jiha kuɗi a shi bada kuɗi ta ya za a yi mutanen nan shi kai da inda dama take bai da jama'a ba saboda an riga an kai ƙasa an talauka talaka talaka na cikin bala'i akwai wanda ya ci zaɓe ka cewa shi a bashi naira ɗari bai shi jiha kuɗi abin da za a yi ya to ai kaga ga rashin ilimi an ka ce kasa ta tashi yau ka kalli abin da ke ta cikin university na Najeriya da matakin ma primary mutum shi ƙara primary shi ƙara secondary kila ma dan secondary school ka bi ɗaya ruta maka leta wa da Hausa shi ta baya to irin waɗannan abubuwan na da ɗaya wani sakaci da shugabannin Najeriya sun kai rashin ilimi na da ɗaya cikin abin da ƙara gurgurta Najeriya farar ta in ka dubi kasashen da an ka ci gaba yau ka dubi Ghana kamfanuka na abubuwan da sun kamace Najeriya suna can Ghana suna yi ka kalli South Africa yau Najeriya ko jiragen da aka ɗauka irin in ka dura abubuwa na saboda kwarashin da komi yaya yau in ka ka kara police station abin dan sanda ce ma ba ni kudin sai takarda in ka ta abin da ce maka to me statement ɗinka ba ni kuɗi in ka bashi kuɗi ya kara rubuta abin da ka rubuta so takarda rubuta ce ma zai ba ni kuɗin mota a ji a doko maka suspect ɗin da aka yi to wannan suspect da za a ɗauko in shi na kuɗi a kes zai kare. Abdulmajid dan Balki komanda na daga waɗanda suka yi yakin neman sauyin da ya kawo gwamnatin APC a Najeriya bisa mulki da ke tutiyar fatattakar cin hanci da rashawa. Ya ce yana ganin ko ba gora nan gaba cin hanci zai zama tsohon yayi. to na farko dai cin hanci da rashawa illarsa tana da yawan gaske kuma alhamdulillah da allah ya kawo mana shugaban kasa wannan yake kin jinin cin hanci da rashawa ina tabbatar maka mutane yanzu suna ganin laifin abun ko suna ganin an takura su amma zuwa wasu shekaru idan allah ya kai mu muna raye 'yan najeriya za su ce eh mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya taimake su taimakon ku shine yaro zai taso a cikin da'a wannan lokacin cin hanci da rashawa an riga an kashe shi haka kuma jikokinmu za su taso a cikin wannan da'ar a cikin cewa sun yarda su 'yan najeriya ne za su iya rayuwa da albashin da allah ya hore musu a cikin aikinsu haka kuma a kasuwancinsu za su bi doka da oda za su ji daɗin rayuwarsu fiye da rayuwar da muke ciki ta yanzu da cin hanci da rashawa mana yawa baka ganin dan balki wasu gudun talauci ne yake sa sun samu dama suke tara dukiyar nan saboda ko da sun yi ritaya sai su ci gaba da cin gajeta to kuma zaka ga yawancinsu irin waɗannan masu cin hanci da rashawa ko da sun yi ritaya suna da arzikin ba su da kwanciyar hankali zaka ga cewa watakila suga ta dame su ko ciwon hawa jini ko ciwon hanta ko kuma allah ya ba su bijirarin 'ya'ya 'ya'yan su zo su fi karfin su zaka ga yawancin su idan ka duba ka gani haka ce take faruwa wato kuma da kana jin nan gaba watakila ko ba da irin hukumomin nan na efcc ko icpc ba mutane kan iya kaucewa cin hanci da rashawa a jikinmu ne i gaya mana har mutane suka gane Allah ubangiji i kawo mana wannan canjin da canji ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya ga Najeriya haka cin hanci da rashawa wani lokaci za ka neme shi ka rasa ba don wani abu saboda kullum mutane wahala tana daɗa sawa su waye kuma sannan wahala tana daɗa sawa su ƙi abin da ba nasu ba. Hukumar EFCC, ICPC da kotun ɗahar ma'aikata wato Code of Conduct duk muradun su hana cin hanci ne ko almundahana shin waye ne shugabannin waɗannan hukumomi menene tarihinsu ko na zuriyar gidansu kan gaskiya da riƙon amana nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka Nasiru sai kuma taron da aka yi a ko kuma ake yi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar tsakanin kasashen Afirka guda goma masu amfani da kuɗin sefa. lura da rashin mutunta wasu daga cikin mahimman shawarwarin da taron kolin shugabannin kasashe takwas na yammacin afirka renon faransa mambobin kungiyar iyomowa masu amfani da kudaden sefa ya sa manyan sakatarorin gwamnatocin shirya wannan taro a matsayinsu na masu alhakin bin diddigin dukkan wasu shawarwarin da gwamnatocin suka yanke domin walwalar jama'ar yankin iyomowa matsatsin da 'ya'yan waɗannan ƙasashe ke fuskanta daga jami'an tsaro a duk lokacin da suke bulaguro a ɗaya daga cikin ƙasashe takwas na ƙungiyar ta iyamowa na daga cikin hujjojin da suka sa aka yi na'am da wannan taro in ji abdulkarim lansari shugaban kwamitin tsare-tsare kai yau in ka wata ƙasashe ba zan ce maka wagga kasa ba amma cikin wannan kungiya an an san kai ba dan kasa ba ne tana yawa a gallaza ma a lokacin da bata ce ba haka nan an ce libre circulation de biens et de personnes yau da shekara biyu da muka ga president na commission a burkina muka ce mu shiga mu abin da muke tamaha a yi a gama secretary general na wagga kungiya su ya ce wallahi kun yi abin da ya kamata ya ce mutanen kasashen ga su sun gane ma juna tunda suna taya suna dawowa cikis inda take wajen administration hukumomi nan ne adda kwai in ka ba yau zaka sani haka nan ne tunda da ka shiga wani wuri za a ce maka dan sanda a ce maka to kawo katin ka kawo ne da ga alamar kai abin bai kamata ba ko ka doki mota ka da an ga lambar Niger ce zaka tahiya cikin wata kasa cikin waga kungiyar shi ma za a abin ganka taron na kasashen yammacin afirka renon faransa ya gayyato kasar ghana domin ta bada gudunmuwa a cimma gurin da aka sa gaba sunana alhaji adam abubakar sadiq uh, director cabinet republic of ghana yan kasan afirka particular west africa african, african zone komi duka ce cikin wani country the same problem ce other countries don shi mun zo tare muka samu abin da za yi jared dangare irin wannan abubuwa ya yi kamata mu duka mu zo tare malartan taron na fatan cimma wasu mahimman shawarwari a ƙarshen tantaunawar ta tsawon kwanaki biyu son muke muga su secretary general duk shawara za a yi cikin kungiya a sa su ciki tunda su ne ido su ne za su rubutawa su ne suke ba gwamnatocinmu shawara bisa harkar doka don wanda ake ba gwamnati shawara cikin harkar doka in ba a sa ba ya kake gani abin da wannan shine muke muke fata sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a washington dc da ke gundumar columbia ku biyo ni a cikin shirin Allahu ya rahmanu ya ji jilali wali ikirami Allah shi musulunci tushen rayuwa Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon mun gayyato Abubakar Sadiq Muhammad limamin masallacin Wusetu a garin Abuja a tarayyar Najeriya inda Nasiru Adamu Ilhika ya tattauna da shi game da riko da igiyar Allah ba tare da nuna bambancin aƙida ko kuma bambancin addini ba inda Nasiru Ilhika ya fara da tambayarsa shin ya za a yi masu bambancin aƙida ko kuma bambancin bambancin addini da makamantansu su rayu tare bisa kwanciyar hankali idan muna son mu duba tarihin musamman dai ta eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta annabi ma sallallahu alaihi wasallam da sakon da ya zo da ya zo akan haɗin kai eh, sahabansa kuma bayan suka rike wannan sakon su kuma sun yi iya kokarin su suka hada kai kuma suka yada musulunci har duniya ga baki daya aka gan eh, musulunci ta shiga ko ina a duniya eh, musamman a zamanin sayidina umar to idan mu musulmin zamanin yanzu muna so mu samu irin nasara da allah subhanahu wa ta'ala ya ba musulman farko sai mun koma ga abin da allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya ba su nasarar nan da suka samu me ne suka yi da har suka samu nasara wato haɗin kan nan a haɗin kan kuma a kan gaskiya haɗin kan kuma a kan bin Kur'ani da sunnan ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don shi ne igiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ayan wa simu bi hablillahi jami'an wala tafarraku wato hablillah da ake nufi a nan shi ne Kur'ani da sunna don ba ka iya fassara Kur'ani ba tare da eh, abin nan ka kawo sunna ba so duka musulman yanzu duniya ga baki daya muna muna musu nasiha kuma muna gaya musu cewa nasarar da za a samu a zamaninmu a yanzu dole sai mun yi alaka ko sai ya samu alaka da mutanen da ko mutanen farko don sai a hakan ne za a samu zaman lafiya kuma mu aje ishu na madhabobi da sauransu dukkan madhabs dukkansu wato malaman dukkansu 'yan sunna ne kuma dukansu sun bi tradition ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kada na yawaita amfani da kalman sunna so zan dawo da amfani da kalman sun bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkansu idan suka fito da wani abu sai su ce to gashi fa wannan lalle ra'ayina ne amma idan kuka gan ra'ayina ya saba wa wanda yake kabarin nan wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to ku aji ra'ayina ku dauna annabi sallallahu alaihi wasallam so shine dai zaman lafiya mu rike da annabi sallallahu alaihi wasallam mu rike da sunnan sa ko da hanyar sa ah, hakan kuma za mu samu tsira fi duniya wal akhirah wato akramakallah wannan abun takeici ne kenan abun da yake faruwa in ce ba ma nan kasar mu ba kowa wasu kasashe kamar iraki inda za ga ko masallacin 'yan shi'a ko 'yan suna sai ga an kai hari kuma da sunan musulunci ko bambanci masa ba wato wannan samson baya cikin tsarin addinin musulunci baya cikin tsarin addinin musulunci in baka yadda da aqidan mutum ba wannan baka samu daman kashe shi ba ko baka yadda ma cewa wannan bai bautatawa Allah ka je ka kashe shi in yana nan ko yana bautatawa shaitan ba ka da abin nan ka je ka kashe shi sai dai in wato ya shiga sharaɗi na uku ko sharaɗe guda uku da musulunci ta yarda da abubuwan nan guda uku da shari'a ta abin nan cewa idan mutum ya yi su za a iya dauransa na farko shine wanda ya yi ridda na biyu wanda ya yi zina yana da aure kenan na ukun kuma wanda ya dauran mutum a shari'ance za a iya dauransa amma ba wai mutum da kansa zai aikata wannan ba in akwai hukuma da suna da dokokin haka a shari'ance idan ka yi haka ga hukuncin da za a yi maka shi ne za a hukunta mutum based on wannan hukuncin ta daula musulmi a ce waɗannan 'yan izala ne ko ahalar sunna ne waɗannan 'yan tijjaniya ne waɗannan 'yan shi'a ne waɗannan 'yan kadiriya ne duka za su iya zama a waje ɗaya ba tare da tsangumar juna ba da kuma suna addinin musulunci in za a zauna a wuri guda dole a zauna akan gaskiya ba akan karya ba ka zauna a nan na fahimtar da kai kaza kai kuma ka jinawa in mun yadda fine in ba a yadda ba a rabu fisalam ba cikin tashin hankali ba ina ma mutane nasiha ma kada mu dau kamar inda bature zai ce don't take laws into your own hands kada ka je ka kashe wani bisa ga bambancin fahimta ko bambancin aƙida da kuke da shi an shine kuma shawaran don a hakan eh, in ka bi haka ka bi hanyar shaitan amma in kai kokari ka yi musu nasiha bil hikma wal mau'izatul hasan wato ka gaya musu da da hikma da kyakkyawan maganganu ba da faɗa ba a'a ka jawo su kusa ka ce musu gashi gashi fa wannan abun gashi gashi ka kawo hujjoji ka baza musu kuma ka nuna musu ga kuskure ga, kuskure wasu sun samu uh, batilin fahimta na alkur'ani to ka jawo su ka nuna musu cewa a'a wannan ba abin da ake nufin ba kenan ka nuna musu abin da kur'ani yake nufi ko ka fassara musu yadda malaman farko suka fassara so that a samu zaman lafiya wallahu ta'ala a'lam to malam abubakar sadiq kenan daga masallacin wusetu da ke garin abuja a hirarsa da wakilin mu nasiru adamu el hikaya sai kuma muka koma ga wani malamin inda shi kuma zai ba mu nasiha akan tsarki ni dai sunana abdullahi muhammad buba abin da ya shafi ruwa wadda ake gabatar da ibada da shi ruwa dai ya kasu kashi uku kamar yadda malam mai ahbari ya bayani da iziya da risala akwai ruwa wadda yake mai tsarki wadda yake mai tsarkakewa akwai kuma ruwa wadda yake mai tsarki ne ba mai tsarkakewa ba sa'annan akwai ruwa wadda yake yana da tsarki amma bai tsarkake waninsa misalin ruwa wadda yake mai tsarki mai tsarkakewa shine wadda yake za ka iya alwala da shi za ka sha shi babu wani ɗanɗano wadda ya canza wadda zai kawo maka ko wani matsala. To a madadin malaman namu gaba ɗaya da kuma shi Nasiru Adamu Elhikaya wakilin murar Amurka da yau mana hira da su sai kuma wanda ya haɗa shirin kamar yadda aka ji shi Shubahiro ne ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisalam. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi ɗiyanta tun da mun shaida ba ka da laifin goma. To sai kuma wani makon za a ji wasu malaman kafin mu kare ga saƙonnin da kuke bar mana ta hanyar waya. To bari mu fara da sakon Ibrahim Musa Kirfi na jihar Bauchin Najeriya wanda ya ce haba lauyoyin shugaban majalisar dattijai Saraki me zafi ne kuke janyewa wajen tuhumar da kotun tsayar ma'aikata ke masa shi kuwa Aminu ɗan Kaduna Amanawa cewa yi ya kamata matasa mu farga wajen neman na kanmu ba sai mun yi dogaro da gwamnati ba. Assalamu alaikum ya Hausa. Ku bani dama in kira ga mahukuntan ƙasar Masar da cewa su yi hakikanin bincike domin gano musabbabin abin da ya haddasa hatsarin jirgin kasar rasha domin kawo ƙarshen cece kucin da ƙasashen duniya suke yi a kan lamarin wannan saƙo ya fito ne daga bello isyaku birnin fulani jihar gombe sai kuma saƙon badamasi aliyu rijiyar lemu kano wanda ya ce ina kira ga gwamnatin najeriya da ta duba matsalar tsadar abinci sakamakon tsauraran matakan tsaro wajen shigo da shinkafa wanda hakan ya sa shinkafa ta yi tashin gauran zabi a najeriya a nasu saƙon na haɗin gwiwa shu'aibu adam bagwai da bala muhammad dambam cewa suka yi muna jinjinawa dakarun najeriya bisa namijin ƙoƙarin da suke yi na yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram da fatan za su ƙara zage damtse domin kawo ƙarshen ƙungiyar baki ɗaya da ƙarshe muna addu'ar allah ya shige musu gaba amin shi kuwa hamza galadima birnin kebbi cewa yi To 'yan majalisun Najeriya mun ji kungi amincewa da kudurin gwamnatin tarayya na baiwa 'yan Najeriya marasa aikin yi tallafin kuɗi naira dubu biyar a kowane wata. To ku sani fa katunan mu na zaɓe na nan ga mu kuma za ku dawo inda muke. A yau muna ƙara jinjinawa ƙasar Jamus kan yadda take ƙoƙarin taimakawa 'yan gudun hijira a ƙasar ta. Ya kamata sauran ƙasashen Turai su koyi da wannan aiki, in ji Bashar mai gyaran rediyo Kamba da Bulyamin Rabiu Kurin Gafa da Malam Garba na Hali Kamba. ya Hausa don Allah don annabi ku isan min da sakona ga gwamnanmu na jihar Yobe wato Ibrahim Gaidam da cewa ya yi wa Allah da annabi ya kara mana lokutan zirga-zirga da mashina a garin Damaturu. Wallahi wannan doka da ya sa mana wacce take farawa daga shida zuwa shida tana takura mana sosai. saƙon ya fito ne daga Malam Idris M. Idris da maturu shugaban matasan jihar Yobe. To bari kuma mu koma ga takaitattun labarai. kuma al'ummar kasar saliyo suna zaman sauraron sanarwar hukumar lafiya ta duniya gobe asabar inda ake kyautata zaton hukumar za ta ayyana kasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar ebola bayan an shafa kwanaki 42 ba tare da samun wani sabon rahoton kamuwa da cutar ba jami'in hulɗa da jama'a na ƙasar abdallah batire ya ce ana shirin gudanar da gagarumin biki duk faɗin ƙasar domin nuna farin cikin ganin wannan rana za ta kuma kasance ranar da za a tuna da kimanin mutane dubu hudu da suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta. Masu aikin ceto na kasar Brazil suna neman mutanen da ake kyautata zaton sun ɓace bayan da wata madatsar ruwa ta goce a mahakar ma'adanai da ke kudu maso gabashin kasar ta kashe akalla mutane sha biyar da dama kuma suka ɓace. Hoton yankin da mahakar ma'adanan take da aka ɗauka ta jirgin sama ta nuna taɓo ya mamaye ƙaramin garin bento da ke kimanin tazarar kilomita bakwai ƙasa da madatsar ruwan da ke jihar mayans gares To an gaida innar amal da takaitattun labaran kuma shirin na al'asariya ya kammala sai an jima da daddare in Allah ya kai mu. Muna mika sakon ta'aziyar rasuwar Fatsima Datti wacce za a yi jana'izar ta gobe a garin da a jihar Bauchin Allah ya kai mu da kuma Sara Musa wacce ta rasu a jihar Kaduna duk a Najeriya. Allah ya ji kansu da gafara mu kuma ya kyautata karshen mu. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lathas Gresham da ta sha ragamar shirin sai injiniyan mu na yau vasco valarish ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam